This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da 60, sai kuma kilohas 1530 a matsakaicin zango. masu mu ko a jamhuriyar Nijar za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalon, niya da murya arewa. Ko masu ana iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a kan voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da asuba, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'a babban rana. 27 ga watan maris da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim aiwa ne daga nan birnin washington dc tare da grace alheri abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku wannan shiri na wannan lokacin kafin ku ji abin da taskan namu ta kunsa ga kanun labarai to baban ibrahim shugaban najeriya da babban dan takarar jam'iyyar hamayya sun yi wani alkawali inda suka fitar da wata sanarwa cewa za su mutunta sakamakon zaɓe da aka yi shi cikin adalci hukumomin kasar faransa sun ce ɗaya daga cikin matuƙa jirgin saman sufurin nan na german wings da ya gamu da haɗari da gangan ya tuka jirgin ya sa shi ya gamu da haɗari kana jiragen yakin kasashen da ke mashigin tekun gulf sun kai hari kan 'yan tawayen houthi 'yan shi'a a yemen jiya alhamis to madalla kanun labaran kenan to da yake jirgin zaɓe a najeriya wakilanmu daga jihohi daban-daban sun aiko mana da shirye-shiryen da jihohin na suka yi game da wannan zaben kana za ku ji wasu fitattun 'yan Najeriya na baiwa 'yan ƙasar shawara game da wannan zaben. Sa'ilin nan juma'i Ali za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Shugaban Najeriya da babban ɗan takarar jam'iyyar hamayya sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa inda suka yi alkawalin yin na'am da sakamakon zaben da za a gudanar gobe asabar muddar aka gudanar da shi cikin gaskiya. Bishop Matthew Kuka, memban kwamitin wanzar da zaman lafiya na ƙasa ne ya karanta wa manema labarai sanarwar. ya ce muna kira ga hukumar zaɓe inec da cibiyoyin tsaro su tabbatar sun kiyaye kundin tsarin mulki sau da kafa wajen gudanar da ayyukansu. su mun kuma ɗauki alkawalin mutunta sakamakon zaben da aka gudanar cikin gaskiya da sahihanci yau mun sake jaddada burinmu na ganin ci gaba da haɗin kan ƙasa ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya mai ɗorewa muna so mu yi kira ga dukkan 'yan najeriya su haɗa kai a wannan muhimmin lokaci na tarihin ƙasarmu 'yan takara goodluck jonathan da tsohon shugaban mulkin soja muhammadu buhari da kuma waɗanda waɗansu shugabannin jam'iyyu tara sun yi alkawalin gudanar da yakin neman su cikin kwanciyar hankali da lumana tare da amfani da batutuwan da suka fi gani suna ciwo ƙasar ruwa wato tuwa ƙwarya wajen tallata kansu a washington ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar jiya alhamis cewa wata babbar jami'ar diplomasiya za ta je najeriya musamman sabili da zaben Linda Thomas Greenfield, mataimakiyar sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka mai kula da harkokin Afirka, za ta jagoranci tawagar sa ido a zaben da za a gudanar gobe Asabar. Hukumar zaɓe ta ƙasa tana kyautata zaton za ta shawo kan magudin zaɓe ta wajen amfani da na'ura mai tantance yatsun mai kaɗa kuri'a. Gwamnatin Najeriya ta rufe kan iyakokin ƙasar ta ƙasa da kuma ruwa zuwa 12 dare 28 ga wannan wata. gwamnatin ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin ganin an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana hukumomin ƙasar faransa sun ce ɗaya matukin jirgin saman samfurin nan na german wing da ya gamu da haɗari ya karkatar da jirgin ne da gangan ya rafka shi kan tsaunukan ƙasar faransa ranar talata inda ya kashe fasinjoji 150 da ke cikinsa mai shigar da ƙara na marcellus brace robin ya ce ya sanar da haka ne jiya alhamis a wata hira da manema labarai a talabijin da ya ba shugabannin duniya da waɗanda suka saurare shi a duk faɗin duniya mamaki robin ya ce shaidar da aka samu daga muryan da aka naɗa ta nuna cewa matukin jirgin ɗan shekaru 27 andres lubis ɗan asalin ƙasar jamus ya kulle abokin aikinsa matukin jirgi a waje daga ɗakin matuƙa jirgin a na a320 daga nan ya ce bayan da lubis ya kulle kansa a cikin ɗakin sai ya karkatar da akalan jirgin da gangan abin da ya kai shi ga subutowa yana gudun kilomita 700 cikin sa'a ɗaya na tsawon minti 8 kafin faɗowarsa ya ce bayanan da na'urar ta naɗa ya nuna cewa fasinjoji ba san jirgin yana subutowa ba sai ana dab da faɗowarsa lokacin da aka ji ihu a na'urar naɗar bayanan robin ya ce bayan da na'urar ta naɗa ya nuna cewa matukin jirgin wanda mai yiwuwa ya fita domin ya je ban daki ne yana ta buga kofar yana neman shiga amma shiru kake ji robin ya ce abin da aka ji kawai shine kofar ɗakin matuƙa jirgin shine numfashin lubis ya ce numfashin baya ya ce numfashin ba na wanda ya razana ba ne numfashi ne da kowane irin bani adama ya saba yi robin ya ce binciken farko ya nuna faduwan jirgin baya da nasaba da ta'addanci kamar yadda ake cewa jiragen yakin kasashen da ke mashigin tekun gulf sun kai hari kan 'yan tawayen houthi 'yan shiya a yemen jiya alhamis yayin da ake ci gaba da kai farmaki karkashin jagorancin kasar saudiya an kai harin jiragen sama ne kan sansanin mayakansu da kuma babban birnin kasar sana da ke karkashin ikon 'yan tawayen da ya hada da babbar tashar jirgin saman kasar jami'an houthi sun ce an kashe akalla mutane goma sha takwas waɗansu 24 kuma suka jakata. kata kakakin rundunar sojan saudiya ya ce babu wani shiri a halin yanzu na tura dakaru ta ƙasa su ƙetara zuwa cikin yemen sai dai ya ce dakaru abokan ƙawancen saudiya a shirye suke idan buƙatar ta tashi jakadan saudiya amurka adel aljuber ya shaida wa tashar talabijin ta cnn jiya alhamis cewa an ɗauki matakin ƙarƙashin jagorancin saudiya da nufin hana mayaƙa ƙwace ikon yemen ne ya ce ƙasar saudiya ta yi ƙoƙarin saurarawa 'yan hutun amma 'yan tawayen sun saba ƙa'idoji 67 na yarjejeniyar da aka cimma da nufin daina ta da kayar baya a yemen ya ce ƙasar ta saudiya ta yi shawara sosai da fada white house na tsawon watanni kan yiwuwar ɗaukar matakin soja a yemen fada white house ta ce amurka za ta ba saudiya goyon baya da kuma tallafa mata ta ayyukan leƙen asiri. shugaban amurka barack obama ya zanta ta waya tarho da takwaransa na ƙasar turkiya recep tayyip erdogan jiya alhamis game da muhimman batutuwa da suka hada da yemen tare da alkawalin yin aiki kafada da kafada da turkiya mr erdogan ya shaida wa tashar talabijin wato tashar labaran faransa news 24 cewa turkiya tana goyon bayan farmakin da saudiya ta kai ta za ta kuma ba da goyon baya iran wadda ke goyon bayan hosi da ake kuma kyautata zaton tana ba wato mayakan makamai ta bayyana farmakin da saudiya ke kaiwa a matsayin wani mataki mai cike da hadari da ka iya kara zafafa rikicin na yemen labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc 'yan sanda a uganda sun ce sun sami wani sahihin labarai cewa kungiyar mayakan Somalia al-shabab tana shirin kai hari a kamfala birnin kasar gargadin ya biyo bayan madalla labaran duniya kenan kuka saurara. to da yake gobe ne za a gudanar da zaɓe a najeriya wasu sabbin shugabanni wakilanmu daga jihohi daban-daban sun aiko mana da rahoton shirye-shirye na wannan zaɓen kuma za mu faro takon ne daga jihar lagos We don deploy about 36,204 personnel drawn majorly from the Nigerian police as the lead agency in internal security matters. Kwamishinan 'yan sandan ya ce a ranar zaɓe za su tura dakarunsu fiye da 36,400 da kuma jiragen ruwa masu dauke da bindigogi har guda biyar da kuma sauran jirage masu sintiri guda goma da jirgin sama mai saukan angulu har guda biyu duk dai waɗanda za su yi sintiri a jihar ta lagos a bangaren sakuwa hukumar zaɓe ta jihar inec ta kakakinta mr femi akinbiye ya ce hukumar ta raba katin zaɓe miliyan 5.6 daga cikin miliyan 5.8 da suka yi rajista hukumar ta inec ta ce kamar yadda ta saba a duk lokutan zaɓe tsofaffi da masu nakasa da mata masu juna biyu za a baiwa fifiko a lokacin zaɓen yanzu kuma sai jihar plateau inda zainab babaji ta rawaito cewa na zanta da shugabannin jam'iyyun apc da pdp a jihar plateau don jin ko waɗanne shirye-shirye suka gudanar domin zaben. sunana honorable letter daban ni ne chairman na apc na plateau gaba daya a shirye muke yanzu bisa ga tsari mun riga mun samu waɗanda za su zama idonmu a kowane mazaba wato agents kuma an riga a yi masu training wanda za su lura da mazaba bayan haka mu riga mun zauna da iyayen party mun ɗauki matakai wanda da ma ita wannan fati duk zaɓuɓɓukan da za ta samu da yan takara mu gaba ɗaya idan hukumar zabe ta adalci hukumar saro sun yi adalci ba a ci mutuncin kowa ba apc tana goyon baya a samu zaman lafiya sunana michael datom ni ne organizing secretary na pdp na plateau mu a jam'iyyar mu mun riga mun shirya don zabe kuma mun wayar eh, kai ga supporters namu kan inda za su fito a yi zabe kuma mun gya masu ba masu son zabe da rikici. Mahmud Ibrahim Kwari daga jihar Jigawa shi ma ga nasa rahoton. Anik na da abin da ke cin sensitive material da non sensitive material duk abin da ke non sensitive material na aikin zaɓe mun riga mun shirya da shi kuma mun kai shi local government inda ake bukatar su. Kwamishinan hukumar zaɓe ta Najeriya kenan mai lura da jihar Jigawa Alhaji halir Aliyu Tambuwal. Hukumar zaben dai a Jigawa ta ce jimlar masu jefa ƙuri'a miliyan ɗaya da ne suka karbi katin nan na dindindin da hukumar ta raba a ɗaukacin ƙananan hukumomin jihar 27. Alhaji Halil Tambol ya ce kayayyakin zaɓe da ba sa buƙatar tsauraran matakan tsaro. tini suka isa shalkwatocin ƙananan hukumomin tun a tsakiyar makon da muke ciki. Waɗanda kuma sensitive material central bank ake ajiye su. Ita ma a nata ɓangaren rundunar 'yan sanda ta jihar Jigawa ta ce ta shirya tsab. domin tunkarar zaben na gobe dsp abdul jinjiri shine kakakin rundunar tun wancan ma lokaci da aka sa za a yi wannan zaɓe a wannan runduna ta fitar da jadawalin aikin zaɓe duk wani guri da ɗan sanda mu zai aiki na wannan cikin jiha na wannan jiha an riga an rubuta shi a cikin wannan jadawali kuma ya san a inda zai aiki tun kafin ma a sa lokaci na farko wannan ɗaga da aka yi saboda haka ma bai wani jawo mana sabon aiki ba saboda mun riga mun gama shirya tun wancan mai martaba tsohon sarkin musulmi alhaji ibrahim da suki ya baiwa 'yan najeriya shawara game da wannan zaben a da za a yi gobe a tattaunawar da suka yi da wakilin sashen hausa isa lawal ikara to a sani na farko dai su masu shirya zaben da shugabannin duka don allah don annabi kada a sa son zuciya a ciki na ji an ce akwai masu ana yan kulle-kulle a rabu da yan kulle-kulle allah shi ka ba da mulki in ya baka ya baka in bai baka ba bai baka ba kuma in duk abin da ka shuka in baka baka girbe shi ba a nan duniya a lahira fa za a girbe shi don ka sani amana ce ta mutane don haka duk abin da zai wargaza mutane ya halaka su ya tsayanta su to ina ganin wannan har ya nemi kuma zai yi shugabanci da wannan to sai dai mu ce Allah ya sauke muna amma ina addu'a Allah shi ba mu waɗanda yake da kyakkyawan niyya za su shigo mutane su kwantar da hankalinsu kuma a rabu da jita-jita domin yana cikin abin da ka kalamu sannan akwai kuma ƙungiyoyi daban-daban har da na mata in kaji irin zage-zagen da suka kila in sun ka shiga gidajensu abin da suka zuga mazan su kenan mun zauna a nan su sardauna su tafa a balewa su seksuwa ne iya kashi mata shi dai mata shi ce amma a ce yau mata don tana mata gwamna motoci gare ta ci zuwa campaign ta faɗi abin da ta ga dama don Allah su tsaya su tsare gidajensu su yi ma 'ya'yansu tarbiyya ta gari to ina ganin muhimmi ne in faɗa mutane ko za su yarda ko ba za su yarda ba amma dai muna da bukatar shugabanci shugabanni waɗanda za su yi tsaye a gyara mana ƙasa a gyara muna makarantun mu a gyara muna asibitocinmu mai martaba sarkin musulmi kenan kuna jin waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kuma yanzu mu nan agogo ya ce karfe 1 da minti goma sha hudu yanzu kuma ga shirinmu na gaba lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu a da ke kake duniya ana ta wani a ana Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. gani tare da likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyin na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da waɗannan wasiƙu guda biyu. da suke neman bayani akan abu guda. Ita mace ta farko sunanta malama Sakinatu wadda take zaune a Abuja. Ta kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen ɗan azumi Muhammad a can ya ce Oshode El Yakub a can Jos. To ita malama Sakinatu ta yi magana a kan cewa yau kusan shekaru kuma za a ce kimamin shekaru shida kenan tana fama da matsalar ciwon kirji ko kuma zafin kirji. To ita shi kuma ɗan azumi ya ce wai mai ke kawo yawan ciwon kirji ne? To da farko likita mu fara bayanin shan zafin kirji ne ko kuma ciwo ko kuma dai a mana bayani daban-daban tun da ba mu san ainihin abin da suke nufi ba mai ke kawo wannan? to hajiya a kodansu mutane daga ko sun ci wani abu ko kuma wani ciwo da ke cikin cikinsu yakan sa cikin da zuwa har kirjin sai soma zafi waɗansu kuma in kuma kirjin ne kawai ke zafi kowane lokaci wasu na samun wahala wurin ko numfashi ko yin wani abu wanda zai za su motsa jikinsu duk waɗannan na kawo shi amma dai in dai mutum na zafin yana faruwa kuma yana hana shi abubuwan da ya kamata daga ciki har zuwa kirji to wanci ya kamata a je a yi bincike waɗansu mutanen akwai wani abu ne da ke cikin cikinsu waɗansu daga gyamban ciki waɗansu abubuwa da ke faruwa a cikin cikin ɗan adam wani lokaci yakan sa jikin mutum ya so mazafi kuma wani lokaci ma akwai waɗansu abubuwan ƙwayan cututtuka da suke cikin jikin ɗan adam wani lokaci kawai za sa jikin mutum ya so mazafi ma gaba ke ɗaya to in dai mutum jikinsa na zafi ko wani lokaci haka ba wani dalili to ya kamata dole a je a yi bincike wani lokaci za a yi bincike ko ta kirjin ne a dubi kamar ko wuraren su zuciya da cikin gabaki daya su bayan gida su wani lokaci dole sai an bincike su sai a tabbatar da abin da ke faruwa sannan a ba mu ta abin da ya kamata ko maganin da ya kamata to kamar ita wannan malama sakina ta ce duk wani abu dan kaɗan da ta yi sai sai wannan ciwon ko kuma zafin ya faru dole ta daina abin da take kuma ta ce ta yi ta zuwa gun likitoci ana ta bata magani amma bata samu sauki ba akwai eh, takam eh to inda akwai lokacin da suke gwanance akan abubuwan kirji akwai inda za a iya gwadawa a hajiya ko zuciyanta ne ko ciki ne ko za a rinka gwadawa domin in komai ta yana kirjinta na ciwo to akwai wani dalili dole a je a duba irin su zuciyar da saura duk akwai irin na'urori yanzu da ake har hadawa a ga ke faruwa waɗansu ma za a ga domin waɗansu abubuwa da ke faruwa a cikin zuciyar ne za a ga jikin mutum kawai abubuwa suna canza yadda jinin ke bi ne da saura so haka dole sai an je an bincike sosai hajiya kuma bincike ba karamin bincike za a yi ba za ta je akwai likitoci da gwanin ce da kan abubuwan ciki kuma wadanda su gwanin da kan abubuwan zuciya ya kamata je kamar ta fara da masu su gwanin ce kan abubuwan da ke zuciya a je a gwada a duba mai ke faruwa domin akwai abu da ke faruwa dole a yi bincike ba abin da za a ce kawai haka ba ne dole sai likita ya bincike eh dun kamar anan kasashen dole sai an je an sa mutum a wannan na'ura wanda zai duba ya ga yadda zuciyan ke aiki yadda jinin ke bi duk da sauran abubuwa haka to aka yi haka za a duba a ga sai a sa ta yi waɗansu abubuwa ma ko ta ɗanyi wani motsa jiki wani abu a ga yadda jikinta yake to abubuwan da za su faru za a iya gane ta na'urorin za a ga abin da ke faruwa. To Allah ya sa tana kusa kuma ta ji wannan shawara da gabata. To Malam dan azumi ya sake wata tambaya. To. Ya ce wai in aka yi mutum tsagen balli-balli yana iya maganin ciwon kirji? a to hajiya tsagen balli-balli da yakin san wannan don abubuwan da muke na al'ada ne to eh wannan ba zai iya taimakon komai ba hajiya wato ba zai iya dai sa ya samu sauki ba a ba zai iya sa ya samu sauki sai an tabbatar da abin da ke faruwa suna ba shi magani hajiya wato shi ma dai shawarar da aka bayar din ya kamata ya je a duba shi din duba sosai eh a a duba shi sosai domin wannan tsagar balle-balle ba zai taimaka sosai ba hajji. To akwai rigakafi ne na ciwon kirji? A ba wani rigakafi sai dai yawanci shi yasa kin san kamar a kasashen ne yawanci akan so mutum a rinka duba kamar akai kai ko ko kowane shekara a je a duba. Za a haɗa mutum a wannan wurin a tabbatar domin wani lokaci abubuwan da sukan faru ne kawai gab. To dole a yi ta duba ana duba don in ya faru za a san abin da ya faru. saboda haka mutum da ya rika zuwa akai akai ko da ka ce kamar ko so ɗaya ne a shekara na a a duba dukkan jikin shi a ga ke faruwa. Eh ya kamata mutum ya ga haka domin in wani abu ya faru za a iya gane shi da wuri kuma a taimaka. To Allah ya sa a dace. Amin amin hajiya. To sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Yunusa Ibrahim ɗan sandan Najeriya. To. A can jakara Kano. To. Ya ce wai me yasa ne wai fatar bakin mutum sai ta riƙa yin miƙi har ma baya barin sai ya ci abinci. to in dai bakin shi na miƙe kowane lokaci akwai abubuwa kin san akwai abubuwa rukunin da abubuwan da muke ce muke rasa wani lokaci zai sa bakin mutum rinka tsagewa haka to ko kuma wani lokaci ko kuma irin abubuwan da muke shi amma ya kamata ya je a duba akwai rukunoni musamman kamar irin su ca din nan to yawanci wani lokaci mutum na rashin sa wani lokaci ka sa bakin tsatsage amma in dai zakin na tsatsagewa kowane lokaci ya je wani likita a duba shi sosai har matsalar ta hana mutum iya cin abinci eh domin yana tsagewa da kace abinci zai sai ka kaman zai ta kaman kone ka koko zaka ta cin zafi sosai haka to dai kana cin abinci saboda haka malamin ya kamata wani lokaci za a iya duba sa a ga me yake me ya bashi da shi a cikin jikinsa sannan sai a bashi ko rinka sha waɗannan in ya za a iya taimakon sa kwarai da gaske in kuma rukunin kayayyakin abincin sha din ne ma za a bashi shawara ya rika ci eh, yawanci irin abubuwan da ke kawo wannan kenan ya amma dole je a duba aka duba aka tabbatar za a iya taimakon domin wannan rashin wani abu ne ke sa fatan ta rinka tsagewa kowane lokaci haka to Allah ya sauke amin amin shi kuma liman bafulla ce ga wasa jan karamar hukumar suru jihar kebbi to ya ce me yasa ne wai me ke sa wai wani lokaci wasu ya duk gabobinsa sun mutu to abin da ke kawo wannan gaɓoɓin mutum duk ya mutu in ba don kamar wata yana jin kasala eh. to kasala ɗin wani lokaci akwai abubuwan da muke ci ko kuma abubuwan da muka rasa an muka ci wani abinci ko kuma wani lokaci in dai mutum kawai haka ne kawai yake jin kasala ɗin to ya kamata a je a dube shi kwarai da gaske domin bai kamata nun kawai rinka jin kasala sai dai ko in ya yana motsa jiki kuma wani lokaci mutum kan ji kasala haka sosai in dai kuma bai shan ruwa ko abubuwan da ya kamata bai sha musamman ma ruwa da waɗansu abubuwa inda baka cin yadda ya kamata yakan sa mutum rika jin kasala sosai. to saboda haka in ya je dai aka duba shi za a iya gaya mai ko me ke damun sa ko. Eh, za a iya gaya mashi abin da ke samun damin sa kwarai da gaske. to in kuma eh. yana sauraron mu in shan ruwa ne baya yi sosai sai ya fara sha ya gani ko zai samu sauki kafin ya eh. je ga likita ko. eh domin waɗansu mu san ya kamata mutum sha ruwa kamar kofi takwas zuwa tara a rana. to akalla to dole mutum rinka shan haka yawancin ba mu sha haka in kuma baka sha da yawa to wani lokaci zaka rinka jin kasala ne ko wani lokaci ko kuma in ba ka ci abubuwan da ya kamata to wani lokaci zaka rinka jin kasala ko wani lokaci to in kasala haka yake ya kamata ya je a duba shi a tabbatar da abin da ke faruwa domin irin wannan ana iya ba mutum magani zai taimaka kuma akwai waɗansu mutane waɗanda suna da wani irin ƙwayan cuta wanda ke sa ko wani lokaci suna jin kasala. To ba za a eh, kuma sani ba sai an duba. Eh, ba za a sani ba sai an duba. To duk waɗannan na kawo kasala hajiya. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. Hajiya Halimatu Sadiya matar Ibrahim Hassan Wasi a can Nigerian Prison Service George Jihar Plateau. Tana so ta sani ne wai shin gaskiya ne wai kamu mai tsami yana sa ciwon ulcer gyamban ciki? A kamu mai tsami bai kawo ciwon ulcer hajiya. <laughs> To me ke kawo ciwon ulcer? abin da ya kawo ciwon shi shine kin san akwai ɗansu ƙwayan cututtuka da suke da ke cikin jikin ɗan adam ko suke shiga to sukan kawo gyambon ciki kin san mun sha bayanin wannan eh. to shi ƙwayan cutar ke kawo gyambon ciki kuma da wannan acid ɗin da ke cikin cikin to shi ma yana ƙara sa gyambon ciki to wani lokaci in dai kana da gyambon ciki dai ka sha kunu mai tsami hmm. wanda ake sa mata kamar tsamiya ko kuma lemun tsami a ciki to shi wannan lemun tsamin ko a tsami yana da wani abu mai kaman da turanci ana kiran shi acid to wannan lokacin ya taɓa gyambon to yana iya ƙara tsananin sa to wato eh, kamar mutum yana da ciwon gyambon cikin ne eh, eh, ya kuma ya kamu mai tsami ya sha to tsamin nan sai ya tada mai ciwon eh sai wani lokaci zai iya tada mai ciwon sosai to shi yake kawo wannan amma shi kansa ba zai sa mutum ya wannan ciwon cikin ba To, eh. to ina fatan malama Halimata Sadiya tana kusa. To shi ma dai Muhammad di Abubakar ya yi tambaya ne game da gyamban cikin. To. Ya ce wai wani lokaci in ma ya yi hutu sai ya ji kamar an cire masa wani abu a bayansa ko kuma don yana fama da ciwon ulcer ɗin ne. To shi nashi wani irin tsanani ya yi haka? to ciwon ofis din kin san domin gyamban ciki din nan eh. to abin ya kai tsaye wani lokaci zai ta tayar mutum da hankali wani lokaci ma in baka yi hankali ba to shi also din zai rinka fitar da majini zai zai sa ka kana jin ba ka gane ma abubuwan da ke faruwa a kusa da kai haka domin jinin na ta fita shi yasa a lokacin in kana cin ulcer din dole ka je a duba ka a baka magani domin in ya tsanani yakan sa ma ciwon rinka fitar da jini a cikin cikin ka eh to wani lokaci ma an dai wannan yayi yawa yana iya ma sa ka ka some ko kuma wani abu ya same ka to wani lokaci ma an ba a sa ban kwana yana iya halakar da kai to Allah ya sauke amin amin To shi kuma Musa ɗan boko kabo mai sai da kifi a a Congo Junction Nasarawa Jos jihar Plateau. To. To likita cewa wani <laughs> yau kusan yan jihar Plateau sun karɓa filan. Eh, gaskiya ne. <laughs> Ya ce wai shinkafa da wake duka amfaninsu ɗaya ne? To shinkafa kin san rukunin rukuna shinkafa yana da abin da ake kira carbohydrate wanda ke in ana ya narke a jikin mutum yana sa abubuwan da ke sa mutum yake ba mutum karfin yin abubuwa wake kuma yana da rukumin da ake kira kamar protein kenan yana ƙara gina jiki to duk an haɗa suna taimakon gina jikin ɗan adam eh. a saboda haka dai ba aikinsu ba ɗaya ba ne aikinsu ba ɗaya ba ne amma dai duk suna da amfani a jikin ɗan adam a to saboda haka sai malamin ya ci gaba da ci duka ke da eh, eh rinka ci duka eh to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin Dr. Lada. Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice kuma ga inna amal ta shirya tsab domin ta kawo mana. haka 'yan sanda a uganda sun ce sun samu wani sahihin labari cewa kungiyar mayakan Somalia al-shabab tana shirin kai hari a kampala babban birnin kasar gargadin ya biyo bayan irin wannan sanarwar da ofishin jakadancin amurka a kampala ya baya tun farko sanarwar 'yan sandan ta ce yana yiwuwa kungiyar al-shabab ta kai hari kan wuraren da ake samun hada-hadar jama'a kamar otel-otel da kasuwannin zamani da sauran kasuwanni da wuraren shakatawar jama'a aka kuma shawarci al'umma da su sa ido matuƙa kan duk wata waɗansu take-take ko kuma abin da suke shakku a kai gwamnatin ƙasar uganda ta faɗa ta hanyar sadarwar twitter cewa an ɗauki ƙwararren matakan ganin an daƙile yunƙurin kai hare-haren jiya alhamis majalisar ɗinkin duniya ta bayyana irin halin kuncin da al'ummar ƙasar syria ke ciki babbar jami'ar ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya valeri amos ta ce adadin 'yan ƙasar syria da ke zaune a yankunan da aka mamaye waɗanda ke fuskantar barazanar mutuwa ta dalilin yunwa da rashin ruwan sha da kuma magunguna ya kusan ninka abin da ake zata zuwa kimanin mutane 444 a farkon wannan watan kungiyar ma'aikatar jinyar amurkawa 'yan asalin ƙasar syria ta fitar da rahoto inda ta ce a kiyasin da majalisar ɗinkin duniya ta yi cewa mutane 212 ne ake aka katse da sauran al'ummar duniya bai kai ainihin abin da ke ƙasa ba amma majalisar ɗinkin duniya ba ta bayyana ainihin munin lamarin ba kimanin 'yan ƙasar siriya miliyan biyar ne suke zaune a wurare da yake da wuyar shiga to da lada tun labaran kuma kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake dawo muku da wani sabon shiri a cikin wannan lokacin kafin mu tafi bari mu yi wa alhaji sani fari ta'aziyar rasuwar mahaifiyarsa hajiya tu wadda ta rasu jiya alhamis a garin zuru cikin jihar kebbi allah ya ji kanta ya ba ta rahama ya ba da hankulan rashin ta yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman grace alheri abdu wadda ta na gabatarwa sai cido hero diodone wanda ya ba da umarni sai kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato ismail ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun sake dawowa This program has come to you from the Voice of America, Washington.